Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana sarfi Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shirin na dararen Asabar 22 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin za a ji ra'ayoyin 'yan Najeriya game da tashin farashin man fetur da sauran abubuwan bukatu a faɗin ƙasar. Daga nan Ibrahim Kalma Sigar ba zai shigo mana da shirin sana amsoshin ku sai kuma shirin wasanni a takaici wanda zai kamo ku labaran duniyar wasanni. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya daga Hafiz Tukunna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wata mahaukaciyar guguwa ta yi mummunar barna a wata babbar masana'antar har hada magunguna ta Pfizer a jihar North Carolina da ke Amurka, wadda ita ce ta baya bayan a cikin jerin abubuwan da suka faru na matsanancin yanayi na ruwan sama kamar da bakin kwarya a Amurka da ya mamaye garuruwa a jihar Kentucky, yayin da wani yanki daga California zuwa kudancin Florida aka samu tsananin zafi a ranar Laraba. Kamfanin Pfizer ya bayar da rahoton cewa ba samu munanan raunuka ba, amma hukumomi sun ce magunguna sun lalace bayan da guguwar iskar ta lalata masana'antar da ke kusa da Rocky Mount da ke North Carolina. A garin Phoenix da ke jihar Arizona ya kafa tarihi a safiyar ranar Laraba na yanayin zafi mafi karanci na ma'aunin digiri 97. kuma ana hasashen jihar Kentucky za ta samu ƙarin ruwan sama bayan ambaliyar ruwa da ta haifar da ceto daga gidaje da ababen hawa a wasu garuruwa da ruwa ya mamaye. 'Yan sanda a ƙasar Yemen sun ce sun kama wasu mutane biyu da ake zargi da kashe wani babban jami'in hukumar samar da abinci ta duniya a jiya Juma'a. Sun ce an kuma tsare wasu mutane goma a yau Asabar bisa zargin su da hannu a kisan Muayyad Hamidi. wanda ya isa kasar kwanan nan domin karɓar mukamin shugaban hukumar samar da abinci ta duniya a lardin tais da ke kudu maso yammacin kasar a ranar juma'a wasu 'yan bindiga da ke kayan babur sun harbe hamidi har lahira a garin tuba hamidi dai shine ma'aikacin agaji na baya-bayan nan da aka kashe a kasar yemen da ke fama da yakin basasa tun shekara ta 2014 Adadin waɗanda suka mutu sakamakon zaftarewar ƙasa a ƙasar India ya kai shida Wani jami'i ya faɗa yau Asabar cewa an gano garwaki hudu, inda adadin waɗanda suka mutu a bala'in zaizayar ƙasar ya kai shida An gano gawarwakin mata uku da namiji ɗaya a cikin baraguzan ƙauyen Irshalwadi da ke da tazarar kilomita 80 daga Mumbai. A ranar Alhamis, da yawa daga cikin gidajen garin ko dai sun lalace gaba ɗaya ko kuma wani bangare lokacin da ƙasa ta motsa jami'ai sun ce ana ci gaba da bincike a kasari da hannu don neman wasu mutane da dama da suka bata labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa ta doctors without borders ta ce ba za ta iya ci gaba da aikin ta ba ɗaya daga cikin asibitoci bi kacal da har yanzu suke buɗe a babban birnin ƙasar sudan idan ba a samar da tsaro mafi karanci ba a cikin wata sanarwa da tabbatar jiya juma'a kungiyar da aka fi sani da suna a takaice da faransanci msf ta ce wasu ma'aikatanta hudu da direbobin manyan motocin daukar kaya hudu da ma'aikatanta goma waɗanda ke jigilar kayayyakin jinya zuwa asibitin turkiya da ke birnin khartoum a ranar alhamis da ta wuce kuma sun kai musu mummunan hari sannan suka sace motar ma'aikatan Idan irin wannan lamari ya sake faruwa idan kuma iko na jigilar kayayyaki ya ci gaba da fuskantar cikas wannan abin takaici ne kasancewar mu asibitin Turkiya zai zama abin da ba zai yiwu ba nan ba da jimawa ba, in ji Christopher ganiya manajan agajin gaggawa na MSF na Sudan a cikin wata sanarwa. miliyoyin mutane ne suka tsere daga gidajensu tun bayan barkewar fada a sudan a tsakiyar watan afrilun da ya wuce tsakanin sojoji da dakarun sa kai na rsf a khartum da ma wasu wurare a sudan ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi yunkurin kutsawa wuri mai tsananin tsaro sosai na green zone da ke birnin bagadaza wanda ke da ofisoshin jakadanci na kasashen waje kuma mazaunin gwamnatin iraki bayan rahotannin kona ƙur'ani da wasu gungun masu kishin ƙasa suka yi a gaban ofishin jakadancin iraki a birnin copenhagen na ƙasar denmark jami'an tsaro sun dakatar da su inda suka tare gadar jamhuriya ta hanyar green zone inda suka hana su isa ofishin jakadancin denmark da safiyar yau asabar yunkurin kuzawar na zuwa ne kwanaki biyu bayan da masu zanga-zanga suka fusata da shirin kona kur'ani da aka shirya yi a ƙasar sweden inda suka mamaye ofishin jakadancin sweden da ke bagadaza daga ƙarshe mataimakin shugaban ƙasar taiwan william lai wanda ke kan gaba a zaben shugaban ƙasar da ake shirin gudanarwa a tsibirin a watan janairu mai zuwa ya bayyana a wannan makon cewa yana shirin ɗanya da zango a amurka a watan gobe akan hanyarsa ta zuwa ƙasar paraguay lamarin da ya haifar da adawa daga cana Beijing ta yi watsi da duk wani mataki da zai iya ɗaukaka martabar Taiwan a duniya, kuma ta yi alkawarin hana yada zangon daga faruwa. Manazarta na ganin cewa duk da cewa da wuya cana ta yi nasara, akwai yiwuwar yada zangon na iya gwada alakar da ta yi tsami tsakanin Beijing da Washington. Muhammad Hafiz Babalake ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla a daidai lokacin da farashin man fetur da sauran kayayyakin bukatu a Najeriya ke tashi. Har yanzu 'yan ƙasar na ci gaba da bayyana zukatansu kan halin da suka tsinci kansa ciki. Wakilin Hassan Umar Tambol na ɗauke da wannan rahoton. har yanzu 'yan najeriya na ci gaba da yin korafi a game da tsadar mai kamar yadda wasu mazauna jihar oyo suka shaida mini Laji muritala a wala ya yawa ya bata kasuwa ya bata kowa yanzu wallahi najeriya ya bata yanzu ya yi kudi sosai o wani an sai dari shida da hamsin lita da dari shida da hamsin wani an sai dari dari bakwai ten hundred naira na bada nan yanzu yanzu wallahi to yaya kuka ji game da wannan tsadar mai a wallahi tsadar mai wallahi ba cawo wallahi ba cawo Laji, wallahi da allah tinubu da allah ka ya hankuri da mutanen na wala ya yawa sosai saboda mutane na yi magana babanka babanka shine kowa na shiga da shi mana wato ana cewa baban yarba eh baba wa baba usawa shi ya shiga yansu wato wannan tsada ba dadi wallahi ba dadi ya bata kasuwa wallahi Najeriya ya bata kowa na samu muto be ta mutane ana nan wallahi ya je saboda kudi mai ko ya je lita biya yansu ne sai ko ya je waje nan ya kare ni suna na ladan gidana inda yake nan oni dundu wurin kasuwancin kafa kasuwa nan yake akara ai ba ake nawa hake hawan mota a da daga Onidundu zuwa nan Ibadan? Binda nake hawan mota daga Onidundu zuwa Ibadan naira dari da a yanzu ya dawo dari. Nawa hake hawan babur daga Onidundu zuwa nan Ibadan? A da abinda nake hawan babur naira dari. mayan sai su ce in ba da uku. Ka tambaye su dalilin da yasa suka ƙara ma kuɗi masu masu mota da babura? Abinda ni tambaya sun kace suna kukan su gaskiya fetu ya koma Dari shida dari bakwai lita. Don haka su ma dole sai sun ƙara. Yanzu ya hake ji game da wannan ƙarin farashin man fetur. fetur Faratin man fetur ni ma ina jin shi gaji tunda man fetur ya hau duk abin da zaka yi abin da zaka sai shi ma abun ya hau kina nike ko wahala ta yi ba magana jin daɗi don Allah manya su sassata sunana abule kai ne ciyaman na masu akada gaskiya ne kuka ko sati biyu ba ai ba an kace mana wai mai zai dan sako zai sauki aka dan sha mana mai gabaki ashe wai karin mai za su wannan karin farashin mai ya shafi aikin ku a ba sosai kuwa kuna samun fasinjoji yanzu wasu ma sun aje hondodin su saboda matsaloli ga matsalar cin abinci ga matsalar rayuwa to ina ka zuwa kace ka hau mashin yanzu mutane ma sun ka aje hondodin suna da yawa amma a da nawa kuke ɗauka fasinja da abinda ma muke ɗauka fasinja daga nan kara zuwa ondundu naira hamsin ne kuka dawo muka kai naira 100 kuka dawo yanzu ma jikka ne yanzu zuwa ondundu ɗari biyu eh ɗari biyu kamar yanzu a yini kana samun fasinja nawa to bai wuce guda goma sha biyar ko ashirin duka ina samu to da fa da har talatin arba'in ina samu har hamsin amma yanzu ina abubuwan sun ja baya sosai zainab to daga ina kike zuwa nan iroko nawa kike hawo mashin daga sha iroko zuwa nan tara ake yale ɗari uku to a da nawa kika hawo mashin ɗari biyu to mota fa ɗari da hamsin a da ko yanzu da to yanzu fa ɗari biyu to ya kiji da game da wannan tsadan mai gaskiya bai yi ba gaskiya haka ne ban ji daɗin haka ba ko kina da wani kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya to su tallafa muna bukatar taimako a rayuwa. Idan ba a manta ba, an ƙara farashin man fetur ne a Najeriya daga naira ɗari biyar da ƴan kai zuwa naira ɗari shida da ƴan kai. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gai da Hassan, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku isa sauraron mu a tashin mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin voa voahausa.com ko kuma shafin mu na kafofin sada zumunta na Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum BOA Hausa. Don Allah ku mana ƙarin bayani kan sojojin haya na Wakna da ke ƙasar Rasha. Shin zaman kansu suke ba sa karɓar umarni daga gwamnatin ƙasar Rasha kuma za su iya goyon bayan wata ƙasa ta yaƙi Rashar? Masu tambaya Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida Jihar Jigawa. Tambaya ta biyu, Salamu alaikum BOA Hausa. Wai don Allah wani dalili ya sa manyan ƙasashen duniya irin su Rasha, China, Amurka, Faransa da Iran duk da ƙarfin faɗa a ji da kuma ƙarfin tattalin arziki da suke da shi suke ta ƙara manema kasashenmu ƙasashenmu na Afirka wai shin ma wace irin moriya suke ci a afirka har suke ta ƙara bullo da hanyoyin kyautata alaƙar su da afirka sannan kuma su ƙasashenmu na afirka mecece ribar su dangane da wannan dangantakar da take tsakaninsu da ƙasashen turai masu tambaya sanusi madattai da magaran da isuhu makera madattai da magaran To bari mu fara da ansar tambaya kan sojojin haya na Wakna. Idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar jin ansar na tare da mu. Ga ansar da wakilinmu a birnin Accra Idris Abdullah Bako ya samu daga wani mai fashin baki kan harkokin ƙasa da ƙasa da na tsaro Malam Irbat Ibrahim wanda Idris ya fara da tambayarsa kamar haka. da farko dai hajar bad masu tambaya na neman ƙarin bayani game da sojojin hayan nan na wagner da ke ƙasar rasha waye ya kafa wannan ƙungiya ta wagner kuma a wace shekara aka kafa ta ita ƙungiya na wagner ba sabon abu ba ne na lamarin tahiyar da yaki a duniya aka kuma gwamnatocin manyan ƙasashe a duniya Eh, kamar dai kungiyoyi kamar cia ne ko ko secret service da sauransu sannan ka je ma ta baya-bayan ga zaka kamar eh, a masar masar ma ana kiranta daulatul muhabarat kasa na intelligence eh, to da yake yaki yana tahiya da sirri ne wani okaci ana iya ware mutane a lakana musu wani suna don su yi su cimma guri saboda maslaha na yaki na kasa ita wannan kungiya an kirkiro ta ne 2014 shekara 2014 wanda kuma ya kirkiro da ita sofon intelligence officer ne sunan shi dimitri yutnik dimitri yutnik to mu kuma mun ga kamar tun wannan lokaci ita wannan kungiya ta bunkasa har ma akwai labari wasu kasashen afirka nan ga sun riga sun kawo jiki kanada su su ba da agaji amma a biya su wannan kudi sojoji ne dai na yan haya wannan kungiya tana zaman kanta ne ba ta karkashin wajen gwamnati ko dai tana karɓar umarni daga gwamnatin rasha ko wata gwamnatin ta daban cewa eh, akwai mutane dubbai aka da ake ba su makamai sun ci su sha su da sauransu kuma suna yaki karkashin tutan wata ƙasa a ce gwamnatin kasan ba ta da ikon ta na gaba kanshin gaskiya a cikin lamarin ah, domin ita russia tana da da divisions daban-daban na army ko ta sannan kuma wanga mutane su ba baki ba ne 'yan kasa ne an yi recruiting su ne an san inda suke an san albashin da suke karba su ba kasa da ke zaman kansu ba ne so shi dole ne suna kakashin ministry of defense na russia kuma ana ikonsu umarni ake ba su su bi umarni a yi la'akari yodara dai na yaki dai kowane kasa na iya yin yaudara sannan kuma ababen da ke haukuwa dukan ga cewa a ukraine an ce wai da su yi juyin mulki amma yanzu an ce su kwashi jiki sun je belarus da sauransu duka mu 'yan fashin baki muna ga kamar a yi lura Eh, ma bainal shine ya kamata a yi ridin tsakanin layi kan da dayi kara a yaudari mutane dole ne karkashin kasan russia ita wagner take sojojinta 'yan russia ne gimshike sa'annan kuma makaman da suke umfani ba sa iya tashi gaba da ya aka eh, suna operating ba da sanin russia ba eh, so shi na ga wani am ne Eh, na military ko eh, army na ita russia amma allaka na mata wata suna musamman kuma akwai wani maslaha da ake bukata na kasashen duniya baki da kamar dai siyaye cia na iya shigowa kasa da wani suna eh, kuma kungiyoyin da muke gani da yawa a duniya ga wasu eh, suna kawai ake sakewa kamar hawainiya amma cibiyansu mun san inda suke dole ne shaida taimako da gudunmuwa na wasu manyan kasashe na duniya har yau dai gwagwarmaya ne tsakanin super superpowers biyun domin zan ba da misali da russia lokacin da take soviet union ta shiga a eh, afghanistan uh, da red army mun ga irin kungiyoyin da amurka ta ba da agaji suka yaki russia dole kuma ne akwai mutan amurka da su kuma suka je suka sharaka ko suka taimaka kan wannan lamari su suna za ba su ba mutan amurka ba ne ba amurka ke kwanturon su ba aka kuma da ita amurka ma da kanta ta shiga vietnam ai kungiyoyi vietcong da suka yaki amurka suka doki amurka ai dole ne da masaniya na china da sauran manyan kasashe na gabas na duniya eh, saboda shi kowata babban kasa na da maslaha kan bangaren yaki sannan kuma yaki kuma yodara ne Eh, da yaudaran kuma ne ake yi a cimma magori so shekarar mutan afirka su bara a zuba musu kasa a ido a cewa ita vagna wani wani abu ne daban russia kuma wani abu daban su duka uwa uba ita russia ne ke control su sannan kuma tana da masaniya da abin da suke yi tana kwabon su kuma su kwabu tana hanin su kuma su hannu so shekara a bar wannan ya zama abin yaudara mana a afirka da sauran duniya idan dai na fahimci bayaninka yana nuni da cewa wannan kungiya dai tana karkashin gwamnatin rasha ne domin haka zai yi wuya ta juya baya ta yaƙi rasha ko kuma wata ƙasa ta ɗau haya mamayarta a yaƙi rasha amma a baya bayan nan rahotanni na cewa 'yan wagner har da jagoranta na yanzu wato prigozhin suna ƙasar belarus bayan bore da suka yi wa rasha shin kana ganin idan yaki ya haɗa belarus ko wata ƙasa daban da rasha za su yi shiga su yaƙi rasha shi poroshenko shugaban belarus da kai shi ba maji daɗi ne na vladimir putin ba a yi la'akari kan lamuran siyasan mayan kasan duniya ai abin da vladimir putin yake da dole ne shi poroshenko na belarus shi kuma yaki eh, so shayi la'akari na ga wani wasa ne ake yi da hakulla kan lamari na yaudara na yaki kawai eh, kuma a ce eh, wagner na da sojoji dubbai sojojin ai ba belarus ne cibiyansu take ba daga russia suka soma da fasfotin russia za su yi su yi tahiya russia na da inci ta cancel passport ta council citizenship da sauransu eh, a gurguje dai dan yi hulasa na magana shine a dai la'akari domin spectacle da ake gani a fagen yaki duka zaka ga wani lokaci abinda ake yi bayan labule ba shi ake yi bainar jama'a ba To sai kuma kashi na ɗaya na ansar tambaya kan musabbabin manema ƙasashen Afirka da manyan ƙasashen duniya ke yi. Idan masu tambayar da duk wani mai sha'awar jin ansar na tare da mu. Ga ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Baɗikwai na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola jihar Adamawa wanda ya ce. da farko abin da zan ce muku shine bahaushe kan ce duk wanda ya waɗan bazawara kyauta uwar yake so to kaga kuwa su waɗannan manyan ƙasashe da kake magana kusan a iya cewa tumbin giwa ce ah, to saboda me dakta saboda ba abin da ba a samu yanda suka yi suka zama manyan ƙasashe da ci gaban da suka samu da inda suke samun ainihin kanwa uwar gami kusan a iya cewa su ɗin sun dogara da mu ne na afirka saboda ita nahiyar nahiyar afirka allah ya mata dimbin arziki to daga arziki kamar kamar me da me wani iri da wani iri haka misali kama daga arzikin mai ne iskar gas hasken rana filin noma dabbobi koguna da wasu ma'adinai waɗanda suke ƙarƙashin ƙasa waɗanda suka haɗa su platini waɗanda ake haɗawa a yi magungunan sauke hawan jini da su abin da ake kira wani sinadari da ake kiransa chromium da californium kusan a iya cewa ma duk duniya ba inda aka kai nahiyar afirka yawan zinariya afirka tana da tarin tagulla da azurfa ga kuma yawan filin noma saboda a fadin duniya ga baki ɗaya banda nahiyar asiya ba nahiyar da ta kai nahiyar mu ta afirka fadin fili to kaga in ka dubi waɗannan ɗimbin arziki da ubangiji wa ita nahiyar afirka wacce ta kunshi kasashe hamsin da hudu ko mu ce hamsin da shida duk da cewa an fi sanin hamsin da hudu din saboda guda biyun ba su zamanto sun karɓu ba. to yanzu yanzu dakta mu ɗauka duka mu duba mana yawan al'umma da suke rayuwa a wannan yanki wannan ƙasashe kamar yawansu ya kai nawa misali yawan al'umma da ke wannan nahiyar wanda kididdigar bincike ya tabbatar da cewa akwai mutum sama da biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu da suke numfasawa a wannan nahiyar wanda ma ake kiyasin cewa zuwa shekara ta sittin, yawan bakin mutum ko mutumin afirka zai haura ya kai mutum biliyan biyu da rabi to kaga ko duk inda aka samu tilin waɗannan al'umma kaga kasuwa ce babba wacce za a zuba hannun jari sannan kuma a kwashi riba. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan musabbabin manema kasashen Afirka da manyan kasashen duniya ke yi da ma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Babikwai na FCE Yola Najeriya da Malam Irbat Ibrahim da ke birnin Accra Ghana da wakilanmu Malam Idris Abdallah Bako da ke birnin Accra Ghana. da Muhammad Salisu Lado da ke shiyar Yola, Najeriya, da producer Musalaman Abu da mu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam. A gai da Malam Ibrahim yanzu kuma sai wasanni a takaice. Manchester United ta amince da salamin fan miliyan 47 da dubu ɗari biyu kwatankwacin euro miliyan 55 don ɗauko mai tsaron ragan Inter Milan Andre Onana. Shugabar hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Gene Infantino ya ce babu tabbacin hukumomin kwallon kafan ƙasashen da suka sami gurbi a gasar lashe kofin duniya ta mata wadda suka fara a ranar Alhamis innan da ya gabata da ƙasar Australia da New Zealand da za su ɗauki nauyi za su iya kammala rabawa 'yan wasan su kudaden da ya kamata a basu. Dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Arnas Cristiano Ronaldo ya zama mutumin da manhajar sadarwar zamani ta Instagram ta fi biyan shi da tsada a duk wata talla da ta sanya a shafinsa. Christy Sklar ta rasa damar zama 'yar wasa ta farko da ta fara zura kwallaye a gasar cin kofin duniya ta FIFA Karo na shida a jere yayin da aka tashi a wasa tsakanin Najeriya da Kanada babu ci. Zaka shekarar gasar Serie A a kakar da ta gabata Napoli ta yi wa dan wasan gabanta Victor Osimhen ta yin kwantiragin shekaru biyu inda za ta rika biyan shi euro miliyan shida da dubu ɗari biyar kwatankwacin naira biliyan shida da dubu ɗari biyar kenan a duk shekara. Galen Bappe baya cikin 'yan wasan da Paris ST Germany ta je da su yin atisaye a Japan da Koriya ta kudu wanda ke kan gaba a ciwa ƙungiyar kwallaye a tarihi bai amince da sanya hannu kan kunshin yarjejeniyar ci gaba a PSG ba wanda za ta kare karkare shi a kaka mai zuwa. PSG dai yana shirin sayar da dan kwallon kafin fara kakar bana maimakon barin kwantiragin sa ya cika a ƙarshen kaka mai zuwa wadda hakan asara ce a wajenta. Kocin kungiyar wasan Arsenal Mikel Arteta ya ce yana sa rai Thomas fate zai ci gaba da taka leda a kungiyar duk da rashin tabbas kan makomar dan kwallon dan wasar tawagar Ghana shine na na baya-bayan nan da ya halarci sansanin Guinness a Amurka inda take wasan atisaye tun kakar kakar bana. Atlanta ba ta da niyyar sassautawa akan farashin fan miliyan 86 da ta sanya wa dan wasanta na gaba na Dima Ramus Uchlum mai shekaru 20 wada Manchester United ke matukar so. Ita ma Paris ST Germany na sha'awar Uchlum kuma tuni ma har ta fara tattaunawa a kansa. Fenariti da Steve Catlan ta ci bayan hutun raba babu lokaci ya baiwa Australia mai masaukin baki nasara kan jamhuriyar Ireland da ci ɗaya da nema a gasar cin kofin duniya ta mata Lado. Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gai da Salisu Lado. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaici. mahaukaciyar guguwa ta yi mummunar barna a wata babbar masana'antar har hada magunguna ta Pfizer a jihar North Carolina da ke Amurka, wadda ita ce ta baya bayan a cikin jerin abubuwan da suka faru na matsanancin yanayi na ruwan sama kamar da bakin kwarya a Amurka da ya mamaye garuruwa a jihar Kentucky, yayin da wani yanki daga California zuwa kudancin Florida aka samu tsananin zafi a ranar Laraba. Kamfanin Pfizer ya bayar da rahoton cewa ba a samu munanan raunuka ba. amma hukumomi sun ce magunguna sun lalace bayan da guguwar iskar ta lalata masana'antar da ke kusa da rocky mount da ke north carolina 'yan sanda a kasar yemen sun ce sun kama wasu mutane biyu da ake zargi da kashe wani babban jami'in hukumar samar da abinci ta duniya a jiya juma'a sun ce an kuma tsare wasu mutane goma a yau asabar bisa zargin su da hannu a kisan mu'ayyad hamidi wanda ya isa kasar kwanan nan domin karɓar mukamin shugaban hukumar samar da abinci ta duniya a lardin tais da ke kudu maso yammacin ƙasar a ranar juma'a wasu 'yan bindiga da ke kayan babur sun harbe hamidi har lahira a garin tuba adadin waɗanda suka mutu sakamakon zabtarewar ƙasa a ƙasar indiya ya kai ashirin da shida. wani jami'i ya faɗa yau asabar cewa an gano garwaki hudu inda adadin waɗanda suka mutu a bala'in zaizayar ƙasar ya kai ashirin da shida. An gano gawarwakin mata uku da namiji ɗaya a cikin baraguzan ƙauyen Irshalwadi da ke da tazarar kilomita tamanin daga Mumbai. A ranar Alhamis, da yawa daga cikin gidajen garin ko dai sun lalace gaba ɗaya ko kuma wani ɓangare lokacin da ƙasa ta motsa ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi yunkurin kutsawa wuri mai tsananin tsaro sosai na green zone da ke birnin bagadaza wanda ke da ofisoshin jakadanci na kasashen waje kuma mazaunin gwamnatin iraki bayan rahotannin kona ƙur'ani da wasu gungun masu kishin ƙasa suka yi a gaban ofishin jakadancin iraki a birnin copenhagen na ƙasar denmark to masu raro da haka ne mulka ƙarshen shirin namu na yau sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe lahadi idan Allah ya kai mu inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka kamo shirye-shiryenmu na yau da Dadi Balawi wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni har ma da injiniyanmu na yau. nisar fila hashin gume ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum